الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النطف شبه تتاكو ذو الحجة تقوى قبعة 1435 كالندا نيجيريا na ajin daidai bai tafashi bai gube ya caguwa ci 2014 kalendar miladiya na ne katon gogo ta ce daga katon littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya a sheik muhammad ibn salihin al-usaimin rahimahullahu ta'ala من قوى نعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعقيدة كده شريعة يا نبي صلى الله عليه وسلم hawiyatun wa ku koyi kala da fada ili shara'i a hawulai rusul ya tunai da fayla da ya tunci wace bai tun kirkin shari'a na ba wace ne al-maksusi na bilfadli an na ba na jima'a tsaganin da falalai na da kaulihi ala? su suna tuna ga. shara'a na kumina jini bi da shari'a yaya jini ma wasa biyu nuhan yana ajiyar nuhu wasu ci wallazi awhayna ilayka bane juwayu ya wana wama wasaina bihi ibrahima bane ji wasu ya ciwo annabi ibrahima wa musa to annabi musa wa isa to annabi isa an aqimu dina gala dina kwayiki ne wala ta tafarraku fiye mai gagan kirkire da mu wale gan ina manya gabon nan ya ci ga ya musulunci wa gumi ya wani sai shiga inda dina inda Allah al-islam lalle addini ya bayan ce ce wanga yi musulunci an ga da sun addini na ji musulunci an ce ta gwato lugwa wa man yabtayi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu an ga da sun addini na ji musulunci an a gwaki zawacin gwa wa huwa fil akhirati min al-khasirin ya fa al-kiyama zane ga sai da min zai jaji hasara nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga la yasma'u bi fi hadhihi al-umma zan dun da wasa mi mai umma nabwa yahudi wa ba yahudi wala nasrani ko wai ba nasara lam yu'min ladhi ursiltu bihi ma ji iman da yana ce ta to anin muhammadu tuna illa kana min ashabin nar illa fati zan ga fi da min ya gimi na sho annabi sallallahu alaihi wasallam a fi zawangi bata to jinu bata anabi ne go yari nan a sai a tufi fi jama'a ji kawai amma annabi sa sallam a tutufi za an yi a lita ya bata kanin nabi ba su ila kawai khasa wa bu'istu ila nasi amma anabi dondo ya tutufi ba jama'a ji kawai amma wa annabi Muhammad a tutufi ba za a yi shi bayani shari'u na nama wa gumi aliyu yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina annabawa shi bayanin to annabi nuhu to ibrahima to musa to isa bata na ba shi yanzu ya ci a jiyan kuta da bane shari'a shi bayanin wa yake fa ku ji tubana ni ni a tauhid annabi bata e wu tauhidi wajen ko e ba ci annubuwat annabci ezula imani jigan annabi ji dambu na tsoye ci tumbe nan annabi wunci mayawu amma da tabiya kirki ji ngwa ji gane ko tsoye ci mace fi ji ya tuci ji ya e bugu ya zula imani ba tuci musan annabi yau mu la imani gani ba annabi ma fe da annabi ba ma tuci bibe nan ne ya taci mini yana tuci ke bebe ya ci lawuza an gina sukun al-ma'adin ẹzù láì máa jìgẹ̀ fọdánná lẹ́bí àtàbí gágbá ni wà lẹ́gbẹ̀ mẹ́yà àjàjì bayani gan ìtìfàkù da tsakanin sharawiyin an biya wujo e bayan ilahiyatu to annubuwatu gangani bai alma'adi musulunci na nan wọ́n ni tauhidi musulunci to rububiya to uluhiya to al'asma'u wa sifat matsala ne dai na yi izza nasara ciwon igorolo, wa biya musulmi shi da ke ga musulunci ce a na ibi ne ne dai bukatu ɓata na da musuluncin musulunci wuga ajibu ta ya ci wa abudu Allah wa la tushriku bi shay'a ejibu ta ce ce mai rana ya fubaci man annabi daga haƙƙun layi alal ibadi hakkin sai ta ce jo an ya abuduhu wala yushriku bihi a ajibu ta ya ce a magana ba fubaci man wa haƙƙul ibadi alallah hakkin wushi mata ce ce ce man an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a annabi ne fa sai ce wata ce shugaji zawuci azaba man nuno ko da bugu alkhawf war raja war ragabat war rabat wal inabat wal khushu war khudu' wal istighasatu wal zabh wal nahr wal inabat wat tawbat was salatu, was siyam ko was sujud war ruku' bata kijiyo ibada na ajiya to yace na ajiya malaika ajiya nabiya ajiya tsa ajiya gidiya ajiya yegba ajiya yemanci ajiya kinya sannan ibada ne yace yace lillahi hakkun la yakunu li ghairihi ce mm. ci da haƙƙi a lati wace ya zama dace wali abdi ya hakkun huma haqqani wujo to ba da haƙƙi ma ci da haƙƙi guba la taj'alul haqqaini haqqan wahidan mm. daga lati guba ba nan da ma min gairi tamyizin wala furqani ne ga ya complain ga mini problem ya wadan ba kashi mm. solution ya wadan ba kwanjewa wanda musulunci kashi wanda wa wanda bu ce shiga halallahu albai'a wa harramar riba ce ce kumbe shi shi lajin halalli mari ba laji ke mari ba haramu ebo mu agwaiwa to su kun musulunci gan ya zuga yin yamma asariku wa sarikatu aiji yau ma zami ma kasa na kalan min Allah yige ci ba gibe yige ci zage ala ko gwa daula musulunci akwa wa da ke shirutu yin ko ga ga ji tabbatarwa nan ya gaji dukiya da shigar da giriri ma la ta kudu amwalakum bainakum bil batili ya ki dukiya da shigar ne be gamanema. manema ya gidu dukiya yan kugi ma inna allazina yakuluna amwalal yatama zulman zai ji dukiya ku ya wai zalunci wannan inna ma yakuluna fi butunihim nara yana gifi ba kwabo ne yana sai su zauna sai rama da yana sa'ir ko eh efe gugan gan kemine shari'a musulunci wannan للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون إذا مدلتم أنا مسلم شيء هذا كسالة أنا بقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله يجاي بتشي كمنا يا يا يا gaskiya na razaka kun kamar razaku tara ce ce ya zike na waya elu ya zike na tagudo khima sawata wata ruhu bitana nga tiya ba ku fito ma da shin ba ku ga shi wa shin bo shi gan sokoi sokoi ba zo ma da lotu ga fe zuwa da ya ko makacin albarka ga jike <laughs> ga fe shi kuti goye ko babu dalili makacin albarka ga zu alhalifu min fiqatin li sil'a mumhikatu li baraka waga shi kuti na yankun wa fela kun da ma fela shi ne bari wala kuti shi biyu amma ga wa bu ebu duki yuke ni yin fi so sa'ati min sa'ati ki yanzu gangani bai alubazzaran ciki inna almubazzirina kanu kuwa shaytanu shaytan li rabbih kafura yanzu wa zaka wa atu haqqa yawma hasadi yaqimu salata wa atu zakata yanzu ji sadaka aliyadu liya khairun min aliyadu sufla wabda bi man ta'ul ya zaga kan yawe gaji wa haki la yukami ban wona yana bata iguji da talauta kya sadakatun jariya cike cin da bai zama tabnu adam min qata amalu illa min salas ya zaga jihadile tun bata ba sai wuta ya complain musulmi ja ga gire ko yes solution da musun cika wani ya ganda da musun cika wani da ba wanda ko ki solution solution yi wa ta sumu bi lai jami'an wala farraku ya gwa sun yagbe sai ci bai dai magagar gbere gbere ba wala ta tanazu fa tafshalu lota zabari hukum ya ga da cin liberation bitun alkurani ba ne fahimta na za ta fi duwilan lahi wa rasul e yin lafiyan gbaluwa da mai lasa da lugwa mai la iyakar mutum lugu da asabiyanci wa maktalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghiyan bainahum wa da solution na ni bebe suku ku wale gan mini problem ki cike da wabe ta wale gan yanne bainin solution yuji fi al-qur'anin siyasa siyasa yau waje da mu siyasa yau waje wai wani kaku imefila alikawalin shi wai wa aidu masu mastata'tu min quwwati wa min ribatil khayl tulibuna biya duwa wallahi wa ku siyasa yan ninganci suku ya gwaji ne sa da na je ilimi ne ga lugu gaga da addini mu ya tuma masallaci shi ya tu makanta shi ya lugwa ala ilimi ya wuzo hanji shi ilimi ya gaskiya ya ji foro bai tun gudu kan wayar tun daidai allazi na in makar nan filar da ya ga mulki laya ta ce yankin bu a kawo musalata sallah ku ikini wa ta zakata mai la zakaya wa amaru bil marufa mai ji foro bai tun gudu wani hau ilimin munkara mai kiyar kan wayan ya tun daidai na man baddala ji na fokin da zanga a dinsa wani alama shari'a musulunci ko again agwara ya tsa musulunci ya tsara yi musulunci wa gowa wuti ta ce waya la taktulu anfusakum laka allaha bikin bikum ma ya e ga wuti ta ce mace ce guye ga ke wugi na mana namun ganga wasu ga mu wasu ga lube shi wasu mara alaulo in wani dagwa ta wada bai shi gani eh amma musulunci ya dana wawuna kar khasiran ladina qatalu awladahum safahan gari ilimin. na ne shi wuja ya ce wa wabu a madeli ya zama shi ajiyar asara la taktulu duk mu kashe ta imlakin ya e ga wuge shi e ya bane suna ya talauci na man annabi sa a ma ga annabi ki kabar ka kabar na annabi ga anta jala lillahi dan wa kalla ka wala ne lo pato ci ba ci ci magaji ali ta yawo a ga sannan kiyo annabi ga an taktula wala daka makafata an yi amma ma aka wala yoyo wa bune we suna be yi ci doyin mu e bugo musun ce gura ita gaji bombin mu ga wuti tacen ma ga kuti tacen ma dama ga kujiyar ma dama wadda yana ko ga yi baba za yi da ji lalace ma ga sun zama sai da kiwi annabi sallallahu alaihi wasallam la la musulmi muslimu fi fusati min dini ma na misir da man harama musulmi a kun kiya ban wadan ba go da dinu kan lagwato wato ya wani ne ego musulunci go jatsa zai je ji bombi shi nan zai je wuza shi nan zai je zuza shi nan zai je zuwa ko shi nan ce wuza shi ce kya bindiga shi shi nan da yan bindiga shi bai boko haramu ne ne batan wale musulunci ba mini yana musulunci ke gota bai nan musulunci go hankali za an yi tsawa Galatu to ita yake fin la ramu na malhamuru wal mai maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan lalle ege da ce bí efuji bata ya tun shaitan wuro bugar gabe jafi annabi ga ma askara kasiru haram yana ga sun dokun go fiye na kaje giwa go fin ya ramu na ga inna na lam yaj'al fi ma haram alaykum ya gusa ya ce ki do da yana wajen ramu yana ba ebogo ko kokin fi heroin fi kotomi inda wani eh ogogoro to ba ta yi boji ne ba ta yi zuji kiyo yanzu iya gani bai bane musulunci gwankali yanzu an sai bane musulunci gwankali sai gala ga wadda wajen to kato wajen kato wa wali ne wa fudu mai zakirki shi ya gwankali wa yanka an kali wa ɗabbanin zane gashi majinun na taklifa ciwo? musulunci ke go mutunci zatsa mutunci nga la kaza fi gyaran waga za ka zai cin da za ka zai wato wajen za ka zai ka mai dalili a wa uguji wa kaza fi ji lafiya yau a awa ga waga zayan da makamancinsu a ga wasu ga manauta ba an maga ka zafi na gode bulala muslim ce ke go family tuwa ko gama la ewa eh, ga yanzu da can ya ci da yara mula ta karbus ne ga su ba zinan a annabi ga ala ina ne ta tazmiya ne wanda na ma nazar ya guba bai dan ya ci zine ya maga wacin bodo ya guba bai dan ya ci zine ya guba maga wala lagutoyin zagi da jihar lalliwa wani والفرج يصدق ذلك كله يكذب الفرج من ga يكون لولا غمنا النبي صلى الله عليه واله وسلم gama talautu ba ni fitna zarru ala rijali minan nisa zuman bo mi lufi tina wani gagun na to ba yi a kun la gishi na bugo musun ja gaji jilbabu ya annabi kulli azwaji ka nabi kai yoji wani sai ka wani ko wa banati ka wani sai mu'mini yidni na min jalabi bihinna jiyawo fanki mu ma ta balakum min nisa'i masna sula ta ruba yaji zagi ya wani zagi na safe nan guba guba ko wuta wuta ko guni guni amma a jiba guni gane fa yasif tuma Allah ta jilu in maga su daga aji adalci wa mafawa da canji ni annabi ga layak lo wannan rajul lim imra'atin la kana shaytan salisu ma e za ta bugi da zagi da kata bai Allah fati za ta ciyawa yaziyo wa shaytan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ya ma shirar shabab ya yi ba rufu jimani sata min kuma liba'ata fale ta zawaje da na gadi yin komi ne ba nun gajin wujin yawo fai na gadu lilbasar wasan lilfarji ba ta yi baki bo wanzu da yanzu gada da ya ci ma ko iza mun gasa ba ya ci damar abawa ga yanzu na wujo maga a waje sukun a yadda family way Inuwa inowafin wafan kaya da sauransu wale da nan ba ta wasu yana na biga an tutu ima za ta yi mata ga giwa yogi wata sai zakta sai ta ga fanka wa yufan wala ta dribul waje ga wani fiska ma wala ta jir illa fil baiti ku yo ko tabiya kirki ta in yanzu lagu sun gaske yanzu lagu sun amana yanzu yanzu jiza ya mai yanzu su daƙiya ta musunci wuda ne zamu lagu sun adalci wa aka fito inna allaha yuhibbul muqsitin mi yana yake legan oyi problem bene if imilati ta ta yanzu yace wajibi ya musulmi in ba hukunci bai lita ta yanzu yace wa ni kun bainahum bima anzalallah ba hukunci takana bai na ce ci ne inil hukumu illa lillah mara Allah ta budu illa iya am lahum shuraka wa da zai dabale ji ala fa to ci baci shara'u lahum na tsaya na tsaya ya min addini ci ga addini budan malami a zan billahi to ci maji zulubi yana wa man lam yakun ma zalla fa ulaika humul kafirun wa man lam yakun ma zan fa ulaika humuz zalimun wa man lam yakun ma zan fa ulaika hum al fasiqun mata na shi wallawa ya ce dole bu ya yi zuba hukunci mai littafi ya tsoye ci ga hadisi na ta zune amma gani ba za hukunci mai littafi ya tsoye ci ga hadisi na ta zune mun ji gani kali kawai gani bai ya tsu kawai gani bai gwabana kawai ngai ji nufiya hatta to wasu ne laluwa nan yuri ta yalla ne yasu muna nan amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bihi tara rawliya ko ila allazina law ba jama'an da yazumu ne daga ga annahum amanu bima unzila ilayka ga yi maji bai na cimbiya wani wa ma unzila min qablika bai na cimbika wani nan ko yuriduna aywa an yi ta haka mu ila tawut ya tawut bi ba ko ba, wa kadi umiru a maja furwa ya furu bi ci mana wa bi e ba ko wale ga ga hukun bi ga ma sallallahu ngai ga generally ga wa kufro to to ne lalu ne nga ga dan amma manyan sun da ji masalayin al-hukmu bi ghairi ma anzalallah u ga ade kufrun asgar amma ne kufrun akbar majiga bane za doka kanina waje kafira ne bane u kanina. Hmm. a da yau condition na shi attach taci ebe buna da fene yau rikin lona ku yau ku ya bugo ya zaga ga dokan da tige ga yace ci wani zanne ga azu musulunci ya zaga ga yiri ni yiri yace ci zanne ga ga azu ya zama ga ga ya son nan mage ya so alice ci banan wani wa alil la jaramu wani zanne ko ya zaga dokan da Nagaju ajin musulunci a amma na jasuku daga ajin kufurun asgar an wada tafasir na majijin fi littafi jona gaskiya fi sabila matsala ya takfir ya ji makanta musulmi wasu generali ya zo ya buyu zane ya tubu ne an rasu fil ilimi ba da istikmali shiroti wanti fa'il mawani ya bane yan najwa fitina dan guru mabiya musulmi jinan so ko buji ngabi banwa kanon ko ji gani ako sabe ba za ku bi bi layi. to mi wo so shin litafi ko ga wala to ne su koyi wani mi wo jijil babu igi wo gebe gwalo wala karo ji wa jahilci haki na shugo cewa da wala cika wacin mu'amalar mu ko ciwo yi mun ji tuye gbo wai lo kashe na su kwa go wajen wani burin gawa jilo bawo wai dan yanku ko wai shi yanku shin doka ne musulunci ga tinye yadda da ya kuna ga wai lami to kashi ya tuye ba kashi hani da ya ji ka an na yau daga da zaci tiya nan wani yan ne bata inda la la ga iru ma bi hata yi yughayyiru ma bi anfusihim ku yau ko bugu addinin musulunci dai gumiya ne sai ci gan an aqimu dina wala ta tafarra kofi ya ji ku yi kini ya mai gaga kere-kere don ajini omu sai ce wala ya zalu na muktalifi na illa mun rahima rabbuka a kun kya ba ga cire da ji ba sai zai soce a kunu na soce a yi fi ɗan zai soce kunu na minu bai bi anna jami'ar rusuli imajin imani ga tuci bata basharun makhluquna zawangi jana jajan halitta laisa lahu min khasa'is rububiyyati shay'un adda yadda cikin khasa'is rububiyya ba qala Allah ta'ala ce tilatun daga annuhin yatiya na minuwa wa huwa awwaluhum gama ya nabi ma faru wa wala kullakum indi khaza'inullahi me ga ga mi khaza'in ya ce yace ma ne ga ga ga mi da taska ce yace wala alamul gaiba ma ga gami da ilimin gaiba wala aqulu lak wala aqulu inni malak ma ke ga gami malaika yana wagon ga wani tuci shi bayani wa zawon gyaran a nufi sa a sallam ce ta ga ga yagan kul inda ma ana basharun mislukum na zawon gimiyo da shi yi wa ha ilayya na yaji wa yami nan an da ma ilahukum ilahun wahid sai ci ya ci nike tuyo sai shi halukuntu illa basharan rasula ga yaga in ga wasu a sai zawon gina yi tuci nan a nufi sa a sallam wani giu mai fi kyan da zawon gina annabi ga akulu ah, kama ya akulu al'abdu me gike mina uje gina wa ashrabu kama ya shrabu al'abdu me sike mina uje fina inna ma ana abdun ni sha sai uje annabi sallallahu alaihi wasallam to annaba shi e ma to make mina mazajinin ba go laji mm. ganewa annabi isa hunde na na ma hunde baba annabi adamu alayhi salam mun je baba wa maje na amma na ba ne ki bata na da kiyo ade baba maje na kuyo ko wa iz qala ibrahim li abihi kaka kuna annabi ibrahim ga babu gan azaru atattahi za su naman aliha annabi ibrahim ga ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni an kashiya ya baba mi kila wajibu da ina wewa umeliya ma ku kya wayana annabi sulaiman egiya annabi dawud wa habna li dawud ko sulaiman ko annabi zakariya alayhi salam mutadeli ko ابن بعد دعاء ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك الرب شقيا وتبا قتلت يا وجنا يجنا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا سيتو ياجي عشان باهي دكيف أدي شي يا أيها النبي يا وانبي كل أزواجك غينوجي وبناتك بيجين زجوجي ibrahim na yin ya nabi sa sallan na waje hajjali har a nabi sai kwangiye a nabi ga inna qalba la zan ya ma ji razana wa la aina la tadma ya yi ma fi kwangiye wa inna la firatika ya ibrahim na mahzunun ji gana mai gado ya wa ibrahim ne ya ji razana a nabi shi je mi shi ja'al sai shiga ibn da an ga ya ne ga ko sai shiga ja'al na lam azwajan wa zuriya ya yayi mishi makiyaya zuriya shi ko wai za sarrar za ila ba da zuwa ji hadisa zai ya zuwa ji da in yuji annabi ga yin yuji ga in kuntuna turidnal hayata dunya wa umarci fata'alaina wa mati'kunna wa kuna sarahan jamila zai shi wa ga ne in ya yi wa nabi zuwa ji ka annabi ga yi yuji yawai annabi ibrahim alayhi salam tace wa imra'atu ka'ima yinu magibaro wadda ya kasu fashin na bi gula bin alima ce bushara bi ya giba na da hakuri na ki na bata da nan annabi shi dai miji eboko wole annabi shi mai gi nga malaka mushriki ga mali hadha rasul yakulu ta mu yamshi fil aswaq kila tuci na nan wajiyan gicin mai dasa ta zuko bu ya bana ya lele le ga wani ga ake tuci hannun goyi wajiyan gici wa ba wajen waji kiyar an gowa da ta zama da zuko ba ta bago tuci zawon yaran adai hasayar sun yi rububiya a madadin hasayar sun yi uluhiya amma na ne bi nuwa zan wala aqulu lakum indi khazainullahi wala alamul ghaib ma ke ga gami da ilimi ya ba da bane ilimi ya gaibu ta ci bugin wayo ko kulla ya'lamu man fi samawati wal ardi gaiba ghaiba illa Allah ila da sama da ne da ilimi ya gaibu na sai Allah ma ke ga ga malaika miya ya bugo tuci zawangi ayo amma sai ce jiwaiya a majiyan a majiyan leji kenan sai ci makiyar yadda yallo ci tawo wallahu alam wa amara Allah ta'ala Muhammadan sai shi janin Muhammad sallallahu foro wa a akhirun gama ya bi karsho an ya kula gan gagan wala aku lakum indi khazainullahi ne inu ga ya ga ga mi ne khazainu taskirin sai wala alamul gaiba ma ke ga ga mi ne ilimi gaiba wala kulu inni malak ma ke ga ga malaika miya lana na Aisha gaman haddasa ka. radiyallahu anha gaza na gaya wa labari anna muhammadan ya alamu ma fil gadi ga nan mamurike na ji sunan faqad iftara ala allahi alfir ya ga mana sun taso yace ya buga ilimi ya gaiba egbagiye na na annabi ci wata sahabe ya abu waza da ce waza annabi ga jeli me ga mu ga bazun ci nan nan a ga sa da ji wala ci da waza kasan hadisatul ifki wani faruwa annabi ga jeli me ga gunga wa ga gunga zuni sai na sai shi wai ci shi nan ko ebogo ilimi ga iwu tse ci gbu ikpe ehun inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ilimi al-qiyam sai bu gidan ilimi eledu sai bu gidan sai ga dulejo ene da mai fa'in da yona sai bu gidan tí a jí ẹ̀sùn tí ó ti bú yí pé ó pàbọ̀ ìdá àjẹ́ àjẹ́lẹ̀ tí ó ti bú yí pé ó àníbi ìgbé malaika wọ́n ìní a ẹgbọ́n na mùsùlùmí fẹ́ lé ga ká sọ̀kú ká tún gàrí sọ̀kú dé àtúnzọ̀ àwọn malaika amma ga malaika tun bi malaika ke je mamaki da kuma kuna aji ma ni ga mujiza da na wani aji ma da abe ga ba ni malaika ni ga lokaci jin ka so a ga malaika da ba ya jin so kan ga yi malaika sai ta tun biyo sai ci gula da sura ya zanjo maga da sura ya zanjo zanji ga ke cule to sun gole a da eh, eh, eh, na gomi ci bole su ku mun ga majani da wa an ya kula ta yi ne furugan gugan la kuli na fi naf'an wala darra na aji mallaka ta ci mu wani amfani ko yaguwa illa ma sha Allah sai na ba to yace na wa an ya kula mu ga inni la amliku lakum darran wala rashada na aji mallaka wani yaguwa gani bi ba wuya kul inni lan yujirani min Allah ahadun idza dabna gamgwa daga ba to yace wannan walan ajida walan ajida ma ke je min duni ban da sai ce multahada zana da gami ko kuzanin a jiki ne amina e bogo annabi da ba ce ce ba wani minu imaji imani biya nan abidun min ibadillahi ke da tuci shi wushi jami ne wushi ce wani akramahumullahu ta'ala bi risalati sai ce ma wace gangani da risalati mm. lọ́lẹ́ kó anẹ́bí ní ń gọ́wà ní pátá ẹgbẹ́ ṣẹ́tì láti na ga ma'alazi na al'amallawa alaihi minan nabi yi na wasu dekai na wa shuha da'i wa salihin anẹ́bí ní ń gọ́wà ní pátá ẹgbẹ́ gọ́wà ga na sun fi ṣe gaggan sashen gula ta yasu fayyar gaggan makamun nubu wata fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali makami annabci barzakho ugayen tuci amma koyon ya ne wani ya ganna lu'a ya ganna ya ganza na dika shi na Allah kiyaye mu gama mala al-imam tahawi ga wannan biyun wahidun afdalu min jami'il awliya annabi nim ga wali bata yo bebe tuciji a suke defana lagaloji tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd tuciji ya ya fala ta kiyan sasho annabi ibrahim alayhi salam ga cikin ne ke kwata ne ban bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn annabi sa ce ci ga wata khadallahu ibrahima khalila zuriya ne mun bi biya ne ba kwata na zuriya ne ibrahim da yi ga ne kwata zuma ne ibrahim wannan zuriya ne wakiyan waja'alna fi zuriyatihim an-nubuwata wal kitab zuriya ne ibrahim ga bo ce ci la'annabci ganin littafi don al'umma na wacin ganjo na al'ummar banu isra'ili shi ma na al'ummar yahudi ga nasarai inda al'ummar musulmi shi al'ummar guba ba nama daga zuriya da ibrahim fatiya ma na anabi muhammad daga zuriya da ibrahim anabi musa daga zuriya ya zuba mu zuriya anabi ibrahim in ma na yakin anabi yakubu ibrahim daga zuriya anabi kishi fatiya anabi ibrahim annabi ibrahim ga tuka ba wani yarfa ibrahim alqawaida min albayti annabi ibrahim sai tu kaba annabi ibrahim alayhi salam sai ci guguyi da jabi a da kaba annabi ibrahim alayhi salam e eh, da ci ku yau in yin shot wani gani ko? wasafahum bil ubudiyya ce ce annabi jiya da ibada ji fiya ala maqamatin e na wacce ga bayan makani ajona wa fi siyaqi sana'i alaihin to ka kuna da me yake bobe na e na na e duwa ko faƙala fi a wani himce ci ga yace annabi ne ga zurriyata man hamalna ma a nuhin zuriyar da ya ji lafiya yau famba bi annabi nuhu na innahu kana abidan shakura annabi nuhu wa fi wuji ne je boya to ya ci nan a shawa lega annabi nuhu annabi ya to ya ciyo wai tuci ya to ya ci nke yi wuji umma fi zane je boya to ya ci nan. Wajen ya ne ako? wafi okala fi akhirin muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ci ga yace ani biyan karshen ganin muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarakallazi anzal allazi nazala alfurqana ala abdihi shinwa albarka ne tabbata ya tuna kan alfurqan biya wujuna li yakuna lil alamin nazira fabulu fe ina ji gargajiya litai bata nan wa anzartukum naran talazza kul inna ma unzirukum bil wahyi yana mai lajiya gargadi na wani ya tsoro shi kawale ga abdi ba ga ni bisa sallan mutum ce in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina ya ga da cel ya ga da shakka ya ce ne ci biya wujiyayi nan zai abdina ba ba nabu annabi wani sa sallan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid haram zai abdi ba ba nabu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bugo da su sun lamarin nasarau wa kala fi rusulin akharin sai ci magarke su ci na gina gan wa ibada na ibrahima fawujiji na anabi ibrahima wa ishaqa ta anabi ishaqa wa yakuba ta anabi yakuba ulil aidi anai boka na wala absar wa kur abdana dauda Dawuda, ga fawuji ne anabi Dawuda na zal aidi wu awwab na boka na ẹ̀dùn yóò ní bí jẹ̀bẹ̀bẹ̀ tún sọ èkì ba abọ́ náà ngwayin ɓiwo ya su biya gan mutum matsayi na wuya ji buta to ci ganin ga waliyar na dadi ne musulunci ba waga a sheki wali ata kalifu cin owo wago ashe waga a lele ata kalifu cin ce wago ko waga a jibo gwanjo malaji baliya ata kalifu jikiyar citiyo amma wai da hankali wai shekiya ko babu gandoro waga wai betu matsayin da cani nan a jiwa ga salla a jiwa ga azunya a jiwa ga zaka a jiwa ga hajja a jiwa ga ibada alkhawf war raja war ragabat bata na ji wajin sabi ya gona wabu da rabaka ta ya ce ka lekin sai jibuta sai shi har ka kuma yakini a biya wani yakini babu ne ajali ba gishishi in ga yi zage wa ba wasu daga wajen hankali a wajen yana magunguna zangora ko mun ji sallah kila yi sallah nga maka bin wani ji sallah zai ga wasu lokacin sallah ya maka bai ji da iri ni wani kakune kakune ya sha abin da gai ya ji zuru na allah sarji maka kan gani ko jan ka ya ebogo ga jiki mu ta shi shi zanuci wani da agu ya gyo ga gaji zikiri nun gada matsayi kazan gaskiya la sai su to aljanna ga ajin hujji lulu waje sallah biya ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ce ce oh, wa na li dawuda sulaimana ya nabi ya latuwar ya nabi dawuda ni'mal abdu ma da Allah bai wuce nan innahu awwabu yazo ne jawab sun ce nan wa qala fi isa ibn maryam ce ce ya ce ani bisa da ya maryam nan in huwa illa abdu kun sai sai wuce an amna alaihi ne jini ma nan waje Allah masallan li bani isra'il ya ci mulafi misali a bani isra'ila shi insha Allah ta'ala ya gugi ba wannan alai gadi daidai nan ce ce ala duya malai gacin bicina sai ci fabi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh